Sashen Hausar muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Darul FM. A ƙasar Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da daren yau Alhamis 28 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Sule da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Baka sake kawo muku wani sabon shirin da wannan daren. To a babin rahotanninmu za a ji cewa a jamhuriyar Nijar ana wani babban taro kan matsalolin tsaro a afirka inda tuni wani dan tawagar najeriya ya ce ya san wasu daga cikin dalilan yawanci da talauci da rashin aikin yi da sauransu su sukan haifar da duka irin waɗannan idan mun ƙetara najeriya kuma za a ji yadda ta kaya game da takaddama kan shirya wani taro a kudu maso gabashin najeriya kan maita bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yunkurin wasu na abin da suka kira roƙon buhari ya zarce kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafar da labaran wasanni a takaice amma amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. ga labaran. Koriya ta Arewa ta sake kaddamar da wani gwajin harba mukamai masu linzami 'yan makonni gabannin wa'adin ƙarshen shekara da aka bata na tattaunawa a kan batun shirin nukiliyar ta. Rundunar sojan Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai guda biyu daga lardin Hamgyong da suka su ne mafi uh, suka kai geɓen tekun yankin daga gabas da karfe biyar na maraicen yankin sai dai sanarwa ba ta bayyana nisan tafiyar makaman da suka kai ba ko kuma wani irin makamai ne wannan shine gwajin makamai na farko cikin kusan wata ɗaya ya kuma kasance karo na goma sha uku tun daga farkon watan mayun da ya gabata a yau alhamis kasar china ta yi kira ga jakadan amurka a birnin beijing akan ya nuna rashin amincewarsa da wasu ƙudurori da shugaba Donald Trump ya sanya wa hannu akan harkokin jama'ar Hong Kong. Mataimakin ministar harkokin wajen China Li Yuanqing ya faɗa wa jaridar uh, jakada Terry Branstad cewa wannan mataki ya zama katsalandan sosai a harkokin cikin gidan China ya kuma bayyana shi a matsayin gagarumin saba dokan ƙasa da ƙasa a cewar wata sanarwa daga ma'aikatar cikin gidan ƙasar mataimakin ministan ya kuma yi kira ga amurka akan kada ta bari a aiwatar da ƙudurorin don kaucewa ƙarin taɓarɓarewar dangantaka tsakaninta da china a jiya laraba ne shugaba trump ya sanya hannu a ƙudurorin guda biyu da ke goyon bayan masu zanga-zangar rajin demokradiyya a hong kong da yarjejeniyar cinikayya da kasashen biyu ke kokarin cimma da kuma barazanar da beijing ke yi kuna shan waɗannan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc adadin mutane da suka mutu sakamakon mummunar girgizar ƙasa da ta faru a ƙasar albania ya karu zuwa 41 a yau alhamis bayan da aka gano wasu gawawwaki tara daga baraguzan gine-gine kuma ba a tunanin gano wasu ƙarin mutanen da suka tsira daga girgizar da ta auku a ranar talata da ta gabata wadda ita ce mafi muni da ta taɓa ƙasar sama da shekaru talatin da suka wuce hukumomi sun dakatar da ayyukan ceton jama'a a garin tumen bayan an ƙara gano gawarwakin mutane da a baya ake sa ran sun ɓace. tumen ne garin da girgizan ta fi shafa inda mutane 23 suka mutu. Bakwai daga cikin mutanen 23 da suka mutu 'yan gida ɗaya ne, amma an dai ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a wasu wuraren. Har yanzu alamomi da hukumomin yankunan da girgizan kasar ishafa na cikin mawuyacin hali kafin karfe goma sha biyu na ranar yau alhamis an ƙara yin wata girgizar kasar mai karfin maki biyar a kusa da garin na tomen hukumomi sun yi gargaɗin cewa gine-gine da yawa sun lalace kuma ta yiwu ba za a iya zama a cikinsu ba. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a babin rahotanninmu za mu fara yada zangon ne a jamhuriyar niger inda ake wani babban taro kan matsalar tsaro a Afirka. Sila ma gare ka. Shugabannin kasashe shida da wakilan gwamnatoci sha bakwai da tsofaffin shugabannin kasashe 25 ne ke halartar wannan taro da ke gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaba Isu Muhammadu da ɗaya gefe shugabar ƙungiyar wanzar da zaman lafiya FPE Dr. Hak Jahan ta ƙasar Koriya ta Kudu da nufin samar da zaman lafiya a Afirka sakamakon lura da yadda tashe-tashen hankula ke ƙara tsananta in ji ministan harkokin wajen Nijar Kalla Hankurau. Ko ina ake maganar zaman lafiya mu za mu zuwa mu faɗi gaskiyar mu kuma mu yi roƙon Allah Ubangiji ya sa wannan zaman lahiyar da su tabbata su zama muna alheri ga kasashen afirka ba ai ba banza ba aka so a aka yi shi nan ne don saboda kokarin da aka ga nijar yana yi dangance da neman kwanciyar hankali dukkan kasashen da ke cikin wannan tafiya sun yi amanna kan cewa lokaci ya yi da za a sake jan ɗamara domin tunkarar matsalolin da ke addabar al'ummomin afirka mafarin saka hannu akan wata yarjejeniya a yayin bikin buɗe wannan taro kamar yadda tsohon shugaban ƙasar Nijar Alhashi Muhammad Usman ke karin bayani. Abin da za a mai da hankali a kan shi shine aikata duka irin abubuwan da wannan yarjejeniyar da aka yi wadda ko gani guda hudun nan da wakilin ƙasar nan niger da wakilin kungiyar haɗin kan afirka da wakilin jason sahel da kuma wakilin ita wannan kungiya ya zamanto wannan ka'idodin da aka je a yi iya kokari domin su tabbata mahimmancin shugabannin addinai da sarakunan gargajiya a wajen al'umma ya sa kungiyar fpe ta ga dacewar shigar da su a shirin da aka sa gaba sarkin da magaram mai martaba sultan abubakar sanda umaru na daga cikin waɗannan shugabanni. Aka diba yau kowa ko kowa yake yaya za a yi a samu zaman lafiya. Zaman lafiyan nan kwa wanda suke tura kal a yi shi daban ne shaidannu ne daban. To wannan sai in suka ga kan a haɗe Afirka da sauran masu son a zaman lafiya to lalle kai za a yaƙi wannan abu a bari a fahimci juna wanda ma zai je ya bari kale yi shi shi ne zai ba mu dama yadda za mu samu mu yi zaman lafiya don mu samu ci gaba rashin wata kwakwarar madogara a wajen matasa da ma al'umma baki daya ita ma wata matsala ce da ambasada a kawu na tawagar najeriya ke ganin dacewar a mai da hankali a kanta musamman a nahiyar afirka za a ga yawanci da talauci da rashin aikin yi da rashin lafiya da sauransu su sukan haifar da duka irin waɗannan ƙungiyar Federation pour la Paix Universelle na matsayin wata ƙungiyar da ke da hulɗar aiki da Majalisar Ɗinkin Duniya sashen kula da sha'anin zaman lafiya. Sule Mumuni Barma, muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Sulaiman daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu ƙetara Najeriya inda ake ci gaba da takaddama kan wani shirya taro da aka yi a kudu maso gabashin Najeriya kan maita. Alfonsus Ikorogwe gare ka. da galibinsu na cewa gudanar da wani taro akan mai tasan ba laifi ba ne muddin zai ƙara inganta ilimi ga al'umma wannan da ya biyo bayan jayayyar da wannan batun ya tada a sassa daban-daban na najeriya A lokacin da jami'a ta najeriya da ke garin unsuka ta fito karara ta ayyana cewa za ta gudanar da babban taro akan maita a cikin wannan mako. lamarin da ya sa wasu kungiyoyin addinin krista suka nuna rashin amincewarsu da batun suka kuma yi kira ga jami'ar da ta soke taron Dr. John Ukumane shugaban sashen tarihi na jami'ar jihar Abia. Ya ce an shirya taron ne saboda ilmantarwa kuma bana ganin wani laifin hakan. A wasu makarantun limaman addini akwai fannin da ake kira demonology wato ilimin yadda ake korar aljanu. wasu sukan fi mayar da ƙarfi a wannan fannin saboda haka kallon da aka yi wa taron san bai dace ba da haka ce za a yi taro kan maita sai mutane suka ɗauka cewa mayu da matsafa ne za su halarci taron kuma wannan ba haka ba ne saboda taro ne da 'yan boko suka so su shirya don inganta bincike a kan maita na kuma amince da wannan kenan da tugo cikobin na wani malamin jami'a na cewa shin wani laifi ne ya batun waɗanda suka yi imani cewa babu Allah ai da an bar su sun bayyana illolin da ke tattare da maita idan akwai mun sha jin cewa ana maita to idan kuma haka gaskiya ne me yasa ake gujewa maganar kuma ya kamata a rika fallasa batutuwa da dama maita kuma na ɗaya daga cikinsu to ko me yasa jami'ar najeriya in suka ta nemi gudanar da taro kan maita kenan tambayar da na yi wa farfesa egodi uchendu wacce ta jagoranci shirya taron What I meant by that is... Ta ce abin da na nemi mu yi shine mu tattaro ƙwararrun malamai daga fannoni ilimi daban-daban don a tattauna kan ita wannan kalmar maita. Abin da da muka shirya shine mu gano ma'anarsa. Makasudin bai wuci ilmantarwa akan wani batun da ba ma son mu tattauna ba. 'Yan Najeriya da dama suna zama cikin tsoron maita, amma ba sa son tattauna maita su san ko mecece ita. yanzu yadda 'yan kabilar ibo suke kallon maita ba lallai ba ne ya kasance daidai da yadda hausa da yarba suke kallon to shi ya sa muka nemi a taru a warware batun maita a ilmance daga bisani dai jami'ar najeriya suka ta bijire ta gudanar da taron bisa yadda ta tanadar amma saboda cece kucin da batun ya janyo sun sauya taken maganar taron daga maita ma'ana nasabobi da yi zuwa fannonin halayen dan adam Mr. wa mu tsohon editan jaridar leadership ya halarci shi wannan taron. Ya ce taron ba wani abin a zo a gani ba ne, amma su yi amfani da basira wajen tara jama'a. Na saurari waɗanda suka yi jawabi kuma ba su faɗi wani sabon abu ba, aka kuma kammala jiya Laraba 27 ga watan. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. To kai da Alphonsus, an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan kiran Buhari ya zarce da wasu 'yan Najeriya suka fara yi tun daga yanzu. Kafin nan a ɗan ji wannan. Gwamnati lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To bari mu fara daga Kaduna garin gwamna ke kan layi a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Ina muku fatan alheri barkanku da rana mu kuma nan da dare. A lallai kan mutala kai ma barka da warhaka. Alhajin baɗi ne. A to yo oh, na gane. <laughs> Alhakin baɗi shahiru na ashima mu daga giwa ba karamar hukumar giwa Kaduna. Eh mai murya kamar ta mutala. <laughs> Eh ya aiki. Lafiya kalau wallahi. To wato gaskiya na ji wannan um, maudu'i da kawo to. mu da dama muna neman dai misali din shugaba ne wanda ya kasance zai mana gaskiya mu dai muke roƙon Allah ba mu Allah shi ba mu shi to amma misali janar Buhari tunda dai har ya riga ya ce ba zai zace ba to mu dai muna goyon bayi saboda mene ya je huta saboda na farko dai kwaranniyar jama'a da kasan ma ya isa tun da kaga shekaru ya dan ja gare shi to ya kamata a kyale shi ya tsaya ya kasance masu ba da shawara in ma zai tsaya mana da wani mutum ne wanda eh, ya san mai gaskiya ne domin muna sa haka amma dai mu dai ya je ya huta a kyada shi haka nan da kwaranniya ya ishe shi na abin nan a kyada shi haka nan to mun gode sa albarka abin da ya yi da fatan za a tashi lafiya to mun gode alhajin baɗi daga kaduna bari mu matsa can jihar katsina wake kan layi a katsinan dukku assalamu alaikum sunana bala nefa zangon daura katsina state to malam bala muna jinka ai ka so so mun inda ke mun kai kai ubangiji allah ya sa fahari ya zama ya yi shekara takwas ma nan gaba. Allah Ubangiji ya kawo lokacin da za a gyara kundin tsarin mulkin Najeriya ya zarce ya kare zarcewa. Ba ka son ya huta kamar yadda wasu ke cewa kamata iya huta. eh ina so ya huta amma ya gyara mana kasa lafiya lau kamar yadda yake gyara ta yanzu alhamdulillah mu muna jin daɗin haka wallahi. To mun gode na Katsina daga Katsina kuma bari mu je mu Taraba wake kan layi a Taraba. Ali mai gurmi ne daga Taraba lokal Kalgamman. To kaɗa mana wannan maudu'in. To alhamdulillah. In kaɗa shi? Yi. To ina kan kaɗa shi ayi. To menene ra'ayinka game da cewa da aka yi Buhari zarce? Alhamdulillah. in za mu samu hakan ne ai ba wani abu ba ne mu haka muke so a don adalci ne yan najeriya suke so hmm. don haka kakan aka samu adalci ai alhamdulillah ko da zai ce zai sauka ma in ya ɗauka mana wani wanda ya ɗora mana mai kyau wanda ya kasance mai adalci ai shi kenan wato ko ya zarce ko ya ɗora duk kai kana wannan ra'ayin in Allah ya so a yarda domin shawaransa ne zai bi to mai gurmi mun gode ka kada da kyau bari mu je mu kanan dabo wake kan layi a Kano Muhammadu Katibu ne daga karamar kuma doguwa to malam Muhammadu muna jin ka eh ra'ayi na dai shi ne kamar wannan ah, mai maganar na baya yi hmm. shugaban muhammadu buhari mai muna mai fatan alheri ne amma in ya gama wannan shekarun na takwas ga koma ya huta ya bar yan baya su ma su gwada nasu kokarin da za su yi ba ka son ya ci gaba da aikin da yake ma a gaskiya eh aiki yayi dai mun gode Allah amma gaskiya lokaci ya kamata ne ya je ya huta a bar ma yan baya su ma ga nasu kokarin To mun gode na Kano daga kanan dabo bari mu je mu kwanta gora. Wake kalla ya kwanta gora? Ka alama su ji kana magana da injiniya mai gero makeri lo kwanta gora jihar Neja. To injiniya muna jin ka. Wato ni ina goyon bayan in ya gama shekara ga takwas ya tsaya ya huta sai a kawo wani nan za a gane shi in ya rawa gani za a gani in kuma a'a rawar shi take ba za a gani amma a cewa ya zarce ni a ni ba na goyon ya zarce ya tsaya ya huta dama shi ma bai wannan alkawali ba. to mun gode sosai na kwanta gora wake kallaye kuma yanzu daga ina daga kwanta gora ko yawwa eh ila yau eh, eh um, shawara ta shi ne su 'yan najeriya suna macewa buhari ya sauka me yasa ka ce haka ah saboda shi muke so shi muka zaɓa kuma shi ne ake ganin na kirki ko ba ka ganin komai da lokacin shi watakila ya yi hakan nan ya je ya huta a to ai lokacinsa ne tun yana lokacinsa kuma mun ce mutumin kwarai ne kuma mun zaɓe shi ai sai ayi yi haƙuri kawai a bashi har lokacinsa ya tsari to idan ya ce so yake je huta ya kake ganin wannan to wannan ra'ayinsa ne amma mu yan najeriya ai ba mu bukatar haka To mun gode sosai da ra'ayinka kai ma dan kwanta gora. Bari mu koma Kaduna garin gwamna ke kan layi a Kaduna. Ka almaci garba barka da yammaci. Barka da ya yau. Alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa ka ga wannan batu ne. <laughs> Ai ka almaci ni maganar ta ban dariya. Hmm. din a Najeriya ka ka kabran ta kab duk mutumin da ka ji ya ce wai Buhari ya kara komawa 2023 hmm. ba muke wannan mutum makin dimokuraɗiyya ne na farko kenan makin shugaban kasa Muhammadu Buhari ne makiya Najeriya ne saboda idan ka lura da kyau kaga Obasanjo ya kokarin ya murke domin ya ya wannan tirita din mm. abin ya kiwa Jonathan ya so ya wannan abin ya kiwa yanzu dai Buhari shi da mutane suka zabe shi gaba shi shi mutumin da yake ganin cewa duk duniya ba wanda ya fi shi takatsantsan da irin mulki da wani da rishin ba hada-hada da sauransu ai Buhari ma ba zai taba yadda ya karya wannan demokuraɗiyya din ba da haka ni ina ganin duk mutumin da zai wai kirari wai har yana magana cewa za su ce wai su kai Buhari kotu ko karar da sauransu akan siyasar ce wallahi makiyayen Najeriya Najeriya ne mu da shawar muke so mu ba shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rike girman shi rike darajar shi idan ya gama shekara ta kuɗin shi ya sauka ya ba wani guri idan ya yi abin kirki al'ummar Najeriya su gani idan bai yi abin kirki ba al'ummar Najeriya su gani na wara aiki kenan a na Alhaji Musa Garo na gode ka almasi ya tashi lafiya <laughs> to Alhaji Musa mun gode sosai har yanzu mun makale a Kaduna wake kalla a Kaduna ila yau an an gaida ciyaman Musa Garo to ka almasi garba barka da lasariya <laughs> barka mutala barka da sunana murtala na ku da garin gasa a kano tarayyar najeriya sannu sannu to kaji ciyaman ma ya ɗau zafi saboda mun san irin a murtala kamar layinka ya katse to to mun samu matsala murtala ka koro bayani kuma layinka ya katse bari mu je mu yobe wake kan layi a yobe salamu alaikum wa alaikum salam sunana abubuwan zan fasuwa da maturu. Muna jinka, Malam Buba. Yau, ko a gaskiya ni a nawa ra'ayi. Hmm. Baba Buhari ya kamata ke mutuncin kansa da darajar da Allah ya ba shi. Don ban ganin cewa a lokacin ko ba su fasin ko ya yi kokarin yi. ne yanzu me ake tauna a kan shi. To da alamar kai ma layinka da matsala ba a jinka sosai bari mu kwatanta katsina har ila wake kala a katsina. lawai ne daga dan musa yawa to ma lawan kaɗan daga murya muna dan fama da matsalar layi kaɗan daga murya muna jin kamalan lawan eh, to abin da ma nake magana akan shi na buɗe rediyon ne yanzu ji ana magana da a to gaskiya ka nisanci rediyon kan ba ka ba layin ka zai katse kaɗan ka nisanci rediyon ka ok hello yanzu kana ji na yawa muna jin ka yawa ya aiki lafiya lau sama da mu dai abinda da muke fata dai ga al'umma dai kasar nan dai sun da ta samu kanta haka to abin da yake gabanta kawai yanzu a jama'a ci gaba da addu'a kawai ubangiji Allah ba mu fita kawai shine abin da ke gaban mu to mun gode da ra'ayinka mun gode kai ma ka tashi lafiya bari mu koma Kaduna wake kallaye a Kaduna ah, Assalamu alaikum Rabi mai manja da kan wado kan dare Muna jinka. Eh, a gaskiya mu ma ba ma goyon bayan ya ƙara cewa buhari ya yi ƙoƙari iya ƙoƙari kuma shi mai bin ka'ida ne tunda ko yake yana bin ka'ida to ya kamata duk masu san shi tsakani da allah su ban shi ya je ya huta a samu wani kuma ya jaraba ya gani yawa idan ma mai ba da shawara to da yake abin demokaradiyya ne idan 'yan najeriya suka yanke shawarar cewa akwai bukatar ya ci gaba ya kenan yan najeriya ba su yanke shawara ba gaskiyan magana a ra'ayin mutane ba sa wannan goyon bayan shekarun izin jafa yawa yanzu kaga shekara uku nan gaban ayi lissafi shekarun shi ai da yawa ba ai yana buƙatar hutu To mun gode da ra'ayinka mun gode da ra'ayin kowannen ku da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. Ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar najeriya nfl ta nada salisu yusuf a zaman koci mai kula da kungiyar inugu rangers wadda ke fama da koma baya a gasar premier ta kasar yusuf mai shekaru 57 zai hada aikin ne da aikinsa na kasancewa mataimakin mai horar da 'yan wasan babbar kungiyar kasar ta super eagles Ƙungiyar Rangers tana wakiltar Najeriya a gasar ƙungiyoyin nahiyar Afirka. Kocin zai maye gurbin Benedict Ugu wanda aka kora. An kuma dora masa nauyin dawo da martaba da kuzarin ƙungiyar wacce ta sami nasara sau ɗaya tak a cikin wasanni biyar da ta buga a baya. Wannan kuma zai baiwa Salisu Yusuf dawo da kimarsa bayan kammala hukuncin dakatarwa da aka yi masa na tsawon shekara ɗaya sakamakon samun sa da laifin karɓar kuɗi a matsayin jami'in 'yan wasa. a ɗaya bangaren kuma an ayyana mai horar da 'yan wasan kungiyar super eagles ta nigeria gano turo a zaman koci na goma sha tara daga cikin mafifitan koci ashirin a duniya sakamakon nasarorin da ya samu tun soma aikin horarwa a kasar kocin kasar portugal fernando santos shine koci na ɗaya a duniya bayan da ya jagoranci kasar ta lashe gasar cin kofin nahiyar turai a watan yunin wannan shekara ta 2019 kwararru a sha'anin kwallon kafa da 'yan jarida daga kasashe 90 ne suka gudanar da zaben daga nahiyar afirka an zaɓi kocin algeria jamil belmadi a zaman na biyar a duniya yayin da takwaransa na senegal aliyu sise ya zo a na 18 belmadi ya taimaka wa algeria ta lashe gasar cin kofin nahiyar afirka ta bana bayan da suka doke kasar senegal a wasan karshe ta gasar a kasar masar a kasar ingila ra'ayoyin masoyan kungiyar kwallon kafa ta manchester united ya rarrabu sakamakon matakin da kocin kungiyar ole gunnar soljiya ya dauka na baiwa jason lingard mukamin kaftin a matsayin jagoran 'yan wasa a karawar da kungiyar za ta yi da astana gasar kofin europa lingard dan kasar ingila na daga cikin manyan 'yan wasan united hudu da za su haɗe da matasan 'yan wasan kungiyar a wasan wannan matakin da ya haifar da ra'ayoyi mabambanta inda wasu masoya kungiyar ke ganin lingard bai dace da matsayin ba sakamakon koma baya a gudunmuwar da yake bayarwa yayin da wasu ke ganin hakan ya yi daidai to sai dai kocin ya ce ya yi hakan ne domin karfafawa dan wasan gwiwa ta yadda zai kara kuzari a wannan kakar wasannin murtala faruk sanyin na a washington dc to gaida murtala ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takaice. koriya ta arewa ta sake kaddamar da wani gwajin harba makamai masu linzami 'yan makonni gabanin wa'adin ƙarshen shekara da aka bata na tattaunawa akan batun shirin nukiliyar ta rundunar sojan koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ce ta harba makamai guda biyu daga lardin hong kong Juma'ar da ke biyo bayan ranar cika ciki da godiya a Amurka da ake kira Thanksgiving da Turanci al'ada ce kuma ita ce ranar da aka fi sayayin kayayyaki a shekara. Ranar da ake kira Black Friday na zama lokacin fara sayan abubuwan Kirsimeti da sabuwar shekara. Wato wani lokaci da 'yan kasuwa a Amurka ke samun gagarumar riba a shekara shaguna da yawa na bada rangwame a farashin kayayyakinsu To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Aisha Sile wacce ta karanta wanda labaran duniya da Daniel Brown da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Voltec zanga-zanga ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma gobe.